da na ba wanki na nan ya zo ya zubar min da shi lallai gayan nan ba shi da mutunci to kuma surutu me kike yin banda ke menene kaga wai wanki na bada amma saboda tsabagen iskanci wai yazo ya zubar min da kayana a nan gurin yanzu banda ke da san banza dan Allah dan annabi ki dauki kayan ki kai jira clinic a wanke miki shine zai ki dauki wani saboda kawai ya wanke miki ki shanya ki bushe ki koma gida kina ki shiga cikin kawanki kina ta warin kilin da omo saboda tsabar san banza irin naki ba haka bane ba to yanzu idan na kai wa zai ban kuɗin ah, zan baki kuɗi mana me zai hana ki je ki tambaya nawa ne kuɗin su in kika ba su kaya su baki receipt ki kawo min receipt eh in na duba na gani in aje receipt a kuɗi na baki kuɗi ki je ki karɓo kayanki mu komai yanzu za a yi sai an yi rubutu komai za a yi ki wallahi na gaji kin san shi rubutu ya zama dole akan kudaden magada gaskiya ne mu kawai ayi ayi an raba gadan nan mun gaji wani gurin business na ga sauran ma ko gani na ma baka yi ba dan ladi dalaji mana kin san me wannan magana kira na dallada da nan da kike gaskiya ba na so saboda magana dallada da Ladi so wannan tsohon zance ne tunda kike daga kin sanna masa fine ya wuce malam dalladi baraka ga gaya maka bazan daina daina kiranka da dalladi ba sunan sunanka ne kuma wani barkin da kake shiryawa zaka fita kaje ka yi shi ina sane da shi babu abin da ban sani ba kuma ina nan gidan alhaji duk cikin yan zamani ina zaman jiranka ka kaje ka gama duk barkin da zaka yi mun dare ina zaman jiranka sai na baza ma abin da ba zaka taba iya tattare su ba sai na saka ka cikin matsala da damuwa lamarin yarinyan ga ko ta yi lallai yarinyan ga ko ta yi ya ne a labiya. Hallo? Mariya kina lafiya? Kina yana? Gidanmu. Me za ki zo yi gidanmu? Wani gate? Ni zan zo shiga miki da akwatuna? kayana ne na fara fakin ina kawowa gidan alhaji doko saboda maganar auren mu ya kusa kuma shikenan saboda kawai zamu aure sai ki dawo gidan nan ki tare kwarai ma ko dole in fara fakin ina to an taba aure dole ne dole za a yi dole ka ji ko za a fara a kanka kai ya ma kake wani batun auren dole auren soyayya zamu yi auren soyayya muke wani auren dole kake magana yanzu na fara fakin dole an amsa ladi masa oddiko kaga ta yan dan Allah fakin kayan nan ka shigo min da shi cikin kanci ni da kallaki kicin shigo miki da kayan kina ma kina kiran cewa ni ni mijin ni mijin ki ne kai yonan ko baka ji ba me yake a can hutawa nake me hutawa nake shiga da wannan akwatin akwati eh duka bin za ka ɗauka lalla malam ba ɗaya ba kowane ƙazami kucaki talauci ya musu ya ce wani zai zo ni gidan dukko ina da saurayi a gidan dukko bari in koma gidan dukko ai ina da kawata a gidan dukko ce bari in koma gidan dukko kowa gidan dukko sai ka ce wata uwa duniya ce a gidan dukkan duk wahala duk masifar gidan nan gaba ki ka kuɗin fa tana hannuna ne saboda ka sai na ga dama sai abin da na ga dama bari kuɗin su kare in kuɗin su kare sai kuma mu ga gidan wa za a koma dan wallahi ba wanda ya sai dawo gidan Masaud dukko da Allah ka bani wayata mana kai na ce ka tafi kaban waje ko wallahi ba zan ba da wani ba sai na gama abin da nake yi munafiki kawai ai sai na caza nan taswar layi tallahi tun daga farko har karshe tun da kai afana ka ba ka da wata matsala illa ka dauki wata mutane ke musu bidiyo dan iska farin kawai amma yaran nan allah yi maka albarka <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi wannan ai copy and paste kawai zan tattara komai da komai na wayar yaran nan hotunan nan da bidiyon nan in loda a wayata abin da ya fi sauki kenan ai rama ce mai haƙuri shi yakan dafa dutse har ya sha romansa zanda wallahi kowa ya zauna lafiya a gidan nan shi ya so ni da ku babu zaman lafiya na ga dandazo na masoya duniya akwai faɗi malam me haka eh ya za ka zo ka tsaye ma akai kere da Allah ah, ba ka wani ba nan da Allah me haka da ta shiga nan wani irin tashi dawa na yi saboda in ga inda na ga inda kuɗin mu mu suke kamar yadda me inda ina kamar gane da kudin ku suke ba kakkare na ma hankali man da Allah nan kuɗin mu suke duk wani dukiyar mu da yake waje na banki da na waje da na gida ba nan kake rubuta su ba shi yasa na dawo ai dan na gane da idanuna ba sai an gaya min ba ni fa ban ni fa ban ba na san shashanci da hauka da rashin tunani da rashin hankali wannan irin jakanta ne Allah ka dan Allah za ka tafi Allah ni ne jaki ni kake cewa mara hankali jaki wai kai to na me za kai ba abin da kai sa kai ya ka ce za ka je ka tona min asiri muna soyayya da antibulki kai bari ka ji in gaya maka duk gidan nan ba wanda nake da tarihin rayuwarsa irin sabon abu da ya gina a yanzu irin kawallai ni idan na tashi faɗar ka wallahi tallahi sai ka ba gidan nan kai ba ma kai ba ka gidan nan har ya ya salim ina da abin da zan fada kan shi wallahi to wai yanzu tsaya kar nake ganin ku anan wallahi ba wani abu kai yanzu har ka samu bakin magana kana ganin ka samu fawa har ka manta da irin cakwakiya da irin badala da kake shukawa a cikin gidan da duk abin da yake cikin gidan nan kaga wannan wayar shaida ce za ka yi tafiya daga nan ko ba ka tafi ba na me ka bar gurin nan ce a ya ka san ai angulu ba ta kyau banza za ka bani ne ko kuma ba za ka bani ba ba zan bayar ba kai duk abin da ga dama ko baka ci ba ni inda ka haɗa kai da ni ni da dukkan tsiya zammar kawai malam ka ka bashi abinsa an ki a bashi ba za a bashi ba ka zo ku zo ku tare ku yi dukan kuna ganin zan da ku ne a gurin ku to ba za a iya kwata ba ne bismillah na ji dai duk abin da za ka faɗa ka faɗa ni na fi ƙarfinka ni da ya nemi taimako na jibgar kazami kai na rantsi da Allah an kai wasa sai na kare da kafan nan wallahi wawa kawai barawo kai da kake barawo barawon gida ma za ka yi mun shirme so ne kika je wata rana wani je ka je kai sata sai ma dukan tsiya wallahi barawon gida da barawon waje ba kai barawon gida ne kebi shi kuma barawon waje ne an haɗu da kai a waje sai na sa da yaso zane ni kike cewa barawon waje to to menene daga mu sauka daga motar nan sauka motar ka ko motar mu ai dukiyar mu ce wannan ta yake da zama taku wallahi motar mu ce da kudin alaji duk aka saya da kai a ina ka samu kudin ka siya halak malak sa na siya wallahi ƙarya wallahi tallai kaga ka sai baka daya miliyan uku da dubu ɗari biyar a rubuce zinari tana da shi a rubuce ni ina da shi a cin kwakwalwata ka sai baka ka sayar ka so wajen fara yadda ka zo ka sai wannan miliyan biyar da dubu ɗari biyar haka ga mana ka za ku haƙura ko wallahi ku samun ido ba yadda za ku yi da ni wallahi kuma wallahi ga nan sai an raba shi kuma daga yau wallahi ka daina hawa mota lokaci in gaya wani abu wallahi wallahi aka raba gadon gidan alhaji duk wannan na rantsi da Allah babu wani zai ji daɗin rayuwa iri na eh saboda zalunci ba ah, saboda ka tara kuɗin zalunci nauyin ku dake kaina a sauke mun shi das a aje mun shi a gefe Allah ka tafi in Allah da daga ka daina hawa motar nan Allah ya da ina gaya maka Allah wannan magana ni na nan zaka bi kakka ka gane ka gane hankali da motar mutane wallahi tallahi da yau ka daina hawa motar nan in ba ka ba sai mun cinna mata wuta ba fita zaka yi bane nan zaka ba na rantsi da Allah Yawwa. sai an wallahi sai mun cinna mata wuta haka zaka hakura ko wallahi Ah, ya dai lafiya? Da Allah, da Allah ke kin ga ki tsaya ki magana dalla dalla. Bashi ko tara? Ashi mai kyau ma kuwa saboda ka ci kuɗin ta ko dole ka faɗa haka. To bari ka ji ba wani abu bane. Mahaifiyarta ce ta zo gari kuma take son ganin ka ya zama maka wajibi da sai ka je. Ki hakuri gaskiya ba zan iya zuwa an ce in ga mahaifiyarki yanzu ba saboda akwai abin da nake so zan yi gida. har kana da bakin da zaka ce mu ba zaka iya zuwa ba sai ka samu lokaci tsohon munafiki mana tsohon munafiki algungumi mai da rima zalunci sanda ka ci ta ai baka faɗa haka ba zuwa kai ka nan naɗe murya ka ci kudinta tsohon macuci bilki na faɗa miki fita daga sabga kinki ki ki fita daga sabga ta na faɗa miki bana su. ban gane abin da ke faruwa a nan ba ko dai akwai mata bakarkashiya ce dalla tsaya saurara ladi ai maganin buri karan maguzawa daidai nake da wannan gayen kuma duk abin da ka kullo zan iya sauke maka shi ni da kai kar ta san kar ne ka san ni Masaudu na san ka gaskiya dai ban gane me ke faruwa a nan gurin ba ko wata makarkashiya a tsakanin ni babu komai a tsakanin ita kaci kawai na san dai matar nan ce hmm. wallahi um, tallahi ka kiyaye ni ka fita harkata Ladi. To ya muke ciki ban mu gama maganar ba maganar zuwa ganin mahaifiyata. Ki hakuri ba zan iya zuwa yanzu gaskiya ina so zan gaji zan je huta. Har kana da kunya za ka gaya min baka shirya ganin mahaifiyata ba? Bayan kuɗin da ka ci rabi din nata ne har za ka gaya baka shirya ganin ta ba? Ka sake tunani ot. To me ke so in ce miki? Bayan na faɗa miki gaskiya tsakanina da Allah. In ma zan je ba yanzu ba yanzu akwai abin da nake so in shiga cikin gida in yi. Kwata wallahi kai shashasha wai garin ya mata bari wannan gayen ya ci kudin ki